suivi de l'actualité 24 h sur 24. Excellente journée à tous. Sashen Hausa na murya Amurka ya ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan hausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara aniya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma si Ghana. Masu sauraro mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdullahi zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan martanin kungiyoyin kara haƙƙin haƙƙin bil'adama kan dokar daurin rai da rai ga masu fyaɗe da gwamnatin kirby ta amince da ita. A madafanar kudin da muka canza punishment ɗin ya karu zuwa life sentence, life imprisonment. abubuwa ne da muke gani suna ta karuwa domin aka ji gadin alaikin punishment din sierra. mai manoman albasa ke ciki ne a jamhuriyar Nijar muna da zantawa a jihar Nijar kuma addu'a aka yi don neman kariya daga miyagun iri. Muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin sashen murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba ta da fatar kun wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. dubban masu zanga-zanga a biranen kasar rasha sun bijirewa barazanar da gwamnati ta yi na kama su yayin da suka kwashe mako na biyu a jere suna kiran da a saki shugaban 'yan adawa alexar navalny da aka garkame a kurkuku cikin lokaci na yankuna mabambanta goma sha ɗaya da rasha take da su masu zanga-zangar sun jure wa tsananin sanyi da gargaɗin da gwamnati ta yi kan zanga-zangar wacce ta kwatanta ta a matsayin haramtacciya tana mai cewa za ta ɗauki matakai da suka dace an dai kama dubbai daga cikin masu zanga-zangar ina goyon bayan na balni. amma a wannan karan wannan ya wuce shi shi kadai a cewar andri mai shekaru 35 ɗaya daga cikin masu zanga-zangar a birnin moscow a wata ganawa da ya yi da muryar amurka ya kara da cewar wannan maganar sauyin gwamnati ce da samarwa 'yan ƙasa rayuwa mai inganci ya zuwa ranar lahadi ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke sa ido a kan zanga-zangar sun ce sama da mutane dubu biyar ne aka tsare ciki har da mai ɗakin navalny an dai kama navalny ne saboda zarginsa da ake yi da ke sharuɗan da aka gindaya masa bayan da ya koma rasha daga jamus a farkon watan janairu hakan na zuwa ne bayan da ya kammala wata doguwar jinya a lokacin da aka saka masa guba lamarin da ya zargi gwamnatin shugaba vladimir putin da hannu a ciki ita dai fadar kremlin ta musanta cewar da hannunta a harin amma kuma ta ki bincikar lamarin miliyoyin 'yan kasar hong kong da suka nemi barin yankin akan dalilin sabuwar dokar da aka kafa ta tsaro suna da damar barin kasar don neman mafakar da za ta ba su dama da yin aiki a ƙasar Burtaniya. A jiya Lahadi hukumomin Burtaniya suka fara karɓar takardun neman izini daga 'yan yankin na Hong Kong ƙarƙashin shirin 'yan ƙasar Burtaniya mazauna ƙasashen waje. Karkashin wannan shirin 'yan yankin Hong Kong za su samu damar zama 'yan ƙasar Burtaniya bayan shekaru biyar. Mai magana da yawun ministan harkokin ƙasashen wajen China Zion Li Jun ya shaida wa manema labarai a Beijing cewa China ba za ta ƙara karɓar fasfo ɗin waɗannan tsarin na Birtaniya ba wanda ake malakabi da BNO a takaice, inda ya ƙara da cewar ƙasar na da damar ɗaukar duk matakan da suka kamata. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Shugaban Amurka Joe Biden a shirye yake yi wasu sauye-sauye ga bukatan neman dala triliyan ɗaya da ɗigo tara da ya gabatar don amfani da kudaden wajen rage raɗaɗin annobar covid-19 a cewar wani cikin masu bashi shawara kan tattalin arziki inda ya ƙara da cewar yana so ya hakan ne don ya hanzarta tura kudade ga amurkawa da suka fi bukatar su. Brian Desi Daraktan tattalin arzikin ƙasa na shugaba Biden ya shaida wa gidan talabijin na CNN cewar za a yi amfani da kudaden takamaimai don tallafawa ko madar tattalin arziki da ake fuskanta. Amma shugaban na Democrat zai duba wata sabuwar bukata da wasu sanatoci 'yan Republican goma suka gabatar wacce za ta mayar da hankali kan wani takaitaccen tallafi. Daisy ya kara da cewar Biden ba zai mika wuya bori ya hau ba idan abin da ya shafi hanzarta magance matsaloli da ke addabar kasar ne kamar na tattalin arzikin Amurka da yake farfadowa da jinkirin da ake samu wajen samar da allurar rigakafin coronavirus a sassan kasar da kuma ƙarin mutane da suke mutuwa sanadiyar annobar ta coronavirus. Yanzu haka adadin mace-mace a kasar ya haura mutum dubu ɗari hudu da arba'in a cewar jami'ar John Hopkins. A yau Litinin an kama shugabar gwamnatin Myanmar Aung San Suu Kyi tare da wasu 'yan jam'iyyar da ke mulkin kasar a cewar wani kakakin gwamnatin. A cewar mai magana da yawun jam'iyyar mai mulki ta National League for Democracy da safiyar yau Litinin aka kama Suki da Prime Minister Wing Mint. ina so in shaida wa mutanenmu cewar kada mu ɗauki doka a hannunmu ina so mu bi doka myong pyont ya faɗa a yau litinin yana mai ƙarawa da cewar shi ma yana sa ran za a kama shi shi ma a duk iya sani na sojojin burmi sun kama duk muhimman mutane don haka yanzu muna iya cewa wannan juyin mulki ne an samu kama pyongyang aung san suu da shugaba Windmind haka na ji, amma ban da tabbacin ko an kama 'yan majalisar kasar, amma muna tsammanin su ma an kama su. mu shiga babin rahotanni. Masu fafutuka kare haƙƙin ɗan adam a jihar Kebbi na bayyana ra'ayoyi mabambanta kan dokoki biyar da gwamnatin jihar ta amince da su ciki da ɗaurin rai da rai ga masu fyaɗe da kuma hukuncin kisa ga masu satar mutane. Ga rahoton Muhammad Nasir. kwanan nan ne gwamnatin jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya ta aminta da wasu dokoki ciki har da dokar masu aikata laifin satar mutane da masu aikata laifin fyaɗe a cewar babban lauyar gwamnati kuma kwamishinan shari'a ta jihar ramatu adamu gulma abin da kenan da shi rape under the normal penal code ɗin da punishment is was 14 years yanzu a modern penal code da muka canza punishment din shi ya karu zuwa life sentence life imprisonment eh saboda abubuwa ne da muke gani suna ta karuwa domin aka deciding a making punishment din severe non bailable kuma sannan in aka convicting ina life imprisonment ne haka shi ma kidnapping ya muna da adoption wanda yake shi ana ma da option din ma fine to kaga babu option na fine punishment din kidnapping yanzu kuma under this penal code shine sentence death ne ma'ana in dai aka kwarbe shi duka kawai za a yi. To sai dai kungiyoyin da ke fafatukar karewa da kuma kyautata rayukan jama'a suna ganin hukuncin da aka yi wa masu fyaɗe ya yi amma sun ce da sauran aiki. Sunana Malam Nasiru Idris shugaban kungiyar nan ta Rafa a nan jihar Kebbi. Wannan dokar ta fyaɗe a doka ɗaya daga cikin dokoki ne da muka yi ta fafutuka a wurin shekara kusan goma sha uku sha hudu amma ba dokar fyaɗe ba kawai akwai dokokin da muke biye da su wanda ake ce ma child right act wato dokoki na tabbatar da hakkoki na ƙananan yara da kuma vap wato dokoki na cin zarafin bil'adama zarawa ahmad ta kungiyar fafatukar kyautu ta rayukan mata ta tallafe mata na da shakku akan wannan dokar ta masu aikata laifin fyaɗe. saboda abinda a problem ɗin a ce an kai mutum life imprisonment za ka ga an zo daga baya an nemi belin shi ko kuma gwamnati ta zo wadda ake damawa da na wani nashi ko shi kan shi sai ga an sake shi to shi yasa ba mu son goyon baya dokar life imprisonment saboda zaka ga waɗansu abubuwa sun taso daga baya da aka iya sake mutum komin girman laifin da ya aikata to shi yasa mu dai gaskiya mun son da dama in mutum ya rufe mutum a nan da ke shi kawai. To ko yaya jama'ar jihar Kebbi suka ji da waɗannan sabbin dokokin? Sana kwamarin Bilyaminu Hassan Argungu wannan abu ne wanda yake muna sa ran insha Allahu nan jihar Kebbi zai kawo ƙarshen wayannan abubuwa da ake yi cikin wannan jiha insha allahu. Sunana Muhammad Dan Alhaji Kardi yanzu gwamnati ta riga ta sauke nauyinta nauyi ya koma gehen shari'a da fatar su ma masu shari'a su ji tsoron allah su yi hukunci bisa ga gaskiya duk wanda ya aikata shi ma a aikata mai. Ko bayan batun fyaɗe da satar mutane akwai wasu sabbin dokoki da suka baiwa alkalai damar yin horo ga masu aikata kananan laifuka ba tare da tura su gidan kaso ba. Wanda misali in mutum ya ɗan yi faɗa wanda da an kai faɗa ka ji wani ciwo sai a saka prison. To yanzu maimakon a saka prison alkali yana iya tantance ɗin ka ce ka je asibitin gwamnati ta wuri kaza kai wata ɗaya kana shara ba albashi misali a ce ka je ka yi gadin bakin kasuwa. Wannan dai a cewar kwamishinan na da manufar tabbatar da rage cunkoso a gidajen gyara hali a fadin jihar ta Kebbi. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. A yayin da kasashen duniya ke kokawa da koma bayan da annobar corona virus ta haddasa manoma da masu kasuwancin albasa a jamhuriyar Nijar sun nuna gamsuwa da yanayin da kasuwancin albasa ke tafiya a tsakanin kasar ta Nijar da kasashe makwabta sakamakon karkatar da dukkan harkokin cinikayyar albasa ta hanyar bankuna. Alhaji Abdulkadir Isaka shine shugaban cibiyar kasuwancin albasa na yankin babban birnin kasar Yamai. To lalle duniya da kanta ta san da albasar Nijar ba ɗaya da sauran albasa ba ne. Saboda lalle akan albasa na je kasa biyu zuwa uku. duka kasashen da nije sun ce muna albasar mu ta nijar amfaninta tana da yaji amfani na biyu tana da kyau kenan sai mu alfahari da wannan kuma sai mu ɗauki wannan abu kama wata baiwa ce da Allah ya ba ƙasanmu wadda ya sa abin da muke noma a cikin ƙasanmu yana da kyau kuma jama'a ta duniya gaba ɗaya tana buƙatar ta. ya za a iya kwatanta uh, kamar yawan kuɗaɗen da suke shigo ƙasar Nijar ta hanyar albasa? to lalle sai ina ɗauki eh, mizani na gari biyu zuwa uku wanda na sani wanda ake haraka albasa kama ina ɗauki kama gidan idar kama galmi kama mada to lalle a cikin kundinsu wanda suke lissafi a lokacin albasa eh, a rana mota bata tashi ba suna iya tada mota na 20 zuwa 25 masu zuwa waje masu zuwa benin masu zuwa ghana masu zuwa togo masu zuwa abuja masu zuwa eh, sai dai da yawa iri-iri wanda suna amfani da albasanmu kuma lalle mun san da lalle suna aiki da mu sosai kuma suna cin amfanin sana'ar tanta abin da muke noma. Harkar corona nan ba ta shahi harkokin kasuwanci na albasa ba? To, kuna tafiya kasashen waje? Eh, kasan su masu haraka albasa inda suke da wayo huri biyu ne. kokari suke yi su zaka su zamne kasa sai su zamna yanzu kama in ka ɗauki eh, ka mizali kama galmi idan ka je galmi ka iska 'yan ghana ka iska 'yan togo sai ka aza kana ghana ko kana togo su sun yi zaman su nan sun yi aure sun ayayyafa abinda suke aiki da shi abinda ba su so dai a ce banki ba ta aiki amma har dai banki tana aiki to za ka ga albasa tana fita kuma za ka ga albasa ana juya ta Shugaban kasuwancin albasa a Nijar Abdulkadir Isaka a zantawa da Suleiman Muni Barma a Yamai. Murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. An gudanar da addu'a ta musamman a jihar nija don neman taimakon Allah ga maganin miyagun iri. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoton. A yayin da matsalar rashin tsaro ke ci gaba da adabar yankin arewacin Najeriya, al'ummar kasar na ci gaba da gudanar da addu'o'i na musamman domin samun sauki a kan lamarin. Jihohi da dama a yankin arewacin Najeriya dai na fuskantar matsalar 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da fyaɗe ga mata da ma kisan gilla na babu gaira babu dalili. Wani al'amari dai ya sa kungiyar Katsinawa da Daurawa mazauna jihar Niger shirya wani taron addu'o'i na musamman a birnin Mila da kuma birnin Kwantagora domin neman sauki daga Allah. Alhaji Garba Musa shine shugaban kungiyar ta jihar Niger ya yi ƙarin haske akan dalilin su na ɗaukar wannan mataki. Dama kwana hudu ma da fara yau ne ake na ƙarshe. So da muna roƙon Allah wannan fitintunu da ke damu mu Allah shi kawo mana karshen sa domin duk abin da ya faru da kasa mu abin da muke komawa ga tun matsayin mu na musulmi mu koma ga Allah subhanahu wata'ala shine mafitan mu kuma muna fata wannan fitintunu da ke tare da yan uwan mu da mu duka na kasa gaba daya Allah ka yayi mana makasudin wannan addu'an da muke kenan ba dan wani ba ba wani ya samu ba a can masarautar kwanta gorama mai fama da matsalar yan bindigar an gudanar da irin waɗannan addu'o'i sunana abdulrahman yakubu da wannan taro mun yi shi ne saboda abubuwan da ke waruwa cikin ƙasar nan da duniya ya ga muka ga ya kamata mai jawo hankalin jama'a zo yadda sauran ƙungiyoyi ke yin addu'a makasa ƙasa shi yasa muka kira ya dace muka ga ya dace mu kira jama'a da almajirai a zo a yi addu'a Allah Ubangiji ya ba mu lafiya da zama lafiya ya kare mu daga miyagun kaddarori. Sun Alhaji Ibrahim Ibrahim Rijiyar Daji wannan shirya addu'a da suka yi da nake son fara gaya ma mutane waɗanda suka shirya shi Allah ya saka musu da alheri. Akaram kalla me zaka ce game da matsalar nan tunda ka yi bayani cewa kana cikin waɗanda barayin nan suka kai hari To wannan matsala ya kai matsala kaga addu'an ga mu shi muke takama da shi hmm. addu'an ga yasa har Allah ya taimake ni na hito gidan nan ba mu samu Money, wani rubulon na tashin hankali ba saboda haka na kuma kowa abin da ka ya mace ka duniya kama addu'a Allah na maka da mako sun kawo muku hari ne lokacin ga shigan su shidda garin mu a nan da daji a nan duk wannan ibtila'i da aka fara rijiyar daji aka fara shi wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da aka samu canjin shugabannin sojoji a Najeriya da fatar Allah ya maido da cikakken zaman lafiya ta yadda 'yan ƙasa za su samu cikakkiyar walwala Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Binta S. Yaro da shirinmu na gaba. da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na adena shan kwaya Sunana Binta Esiru jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako wanda zai rika mayar da hankali kan matakan da masu ruwa da tsaki za su ɗauka domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a cikin al'umma. Shan miyagun ƙwayoyi da sauran ababen da ke sa maye babbar matsala ce da ta yawaita a tsakanin al'ummomi daban-daban na sassan duniya ciki har da mu na Afirka. Kun kuma ji dalilan da ke sa wasu sa ƙafa a wannan muguwar ɗabi'a wadda shiganta wahala cikin sauki amma fita daga ciki sai ikon Allah. A cikin shirin mu na yau za mu yi ƙoƙarin bayyana illoli da ke tare da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. yanzu bari dai mu ji daga bakin kwararren likita Dr. Illa Alhassan a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar domin ya bayyana mana wasu illoli da cututtuka da masu shan miyagun kwayoyi ke fuskanta ko kuma za su iya fuskanta. shan mayarun kawo yana iya kawo kama an cututtuka da yawa alal misali kama yana iya taba abin da ake ce mashi kwada kaga kwada in ta taku lalle ba a cewa ba a magani amma ba karamin matsala ba sai tunda yana iya kawo mutum har ya zo ya samu eh, ya rasu bai take haka ne yana iya taba abin da ake ce ma anta anta ma in ta taku an tuka ana iya samu a tuka matsaloli da yawa har ya kai shi ma yana iya samu ma kansa eh, kala kala shi kan shi wannan shan wannan kwayoyi bai take haka nan wannan abu ne wanda ke ta kwakwalwa an tuka yana isa mutum hauka don ka bai cikin haka nan shan wannan kwayoyi yana iya ma mutum ciwo kala-kala tunda akwai ciwuka wanda ake dauka tunda ka san kwaya kala-kala ne akwai masu sha kama eh, substance din dauka ne ake a sha a yan haɗiya wasu kuma allura ne su fiye kai da abubuwa ga sunan kala-kala kenan kaga ko a wannan ana iya dauka cututtuka kamar irin su wanda ake ce ma eh, hepatitis B kamar irin su ciwo wannan na sida da wasu wasu wasu daga cikin su mm. don kun gani vraiment shan kwaya abu ne yake wanda yake da illa da yawa bisa kan mutum shi kashi mm. don ko bai haka na akwai illoli kala-kala bisa harkan ke take eh, mai zamantakewa eh, eh, mutane gaba ɗai tunda kuna gani yau terrorism yadda ake ciki shi kan shi wannan kwaya ce ke tafi da shi wannan kasuwanci kuke gani kenan abu ne wanda ya zamanto kamar da eh, duniya ma ne gaba ɗaya in mutane suka sha kwayan nan ba abin da ba su iya alhali inda suna cikin kansu an tafi akwai abubuwa da yawa wanda ba su isi mai wannan kwaya ka gani akwai inda yau za ka ɗauka mutanen nan saboda wannan abin ka wani rezo ne ake ce ma na mafiya kuna gani yadda kamar kasashe irin su italiya irin su bolivia irin su mexico har um, eh, babba ƙasa ma amurka kuna gani yadda suke ke fama da wannan matsaloli na miyagun kwasu sun shiga ko'ina in ka ɗauka cikin eh, airport ake cikin ina ne ko'ina akwai wannan sumoga na miyagun kwayoyi e eh, duka ne ke tafi da wanga dukkan matsaloli musamman ma bisa harkan terrorism wannan kowa ya sani duk masu abin kuna ganin da an duba ku cikin wannan eh, ayyuka na kwaya banda shi akwai illoli wannan ke shi ma na ƙasa da ƙasa kamar na shiman da jan halatta kudaden haram mutane suna alhali suna wannan kasuwanci ne mai na kwaya ne mai sai a zo a sa su cikin isirki na ƙwarai domin a ce a ga abin da kake yi shi ne ka samu alhali wa ce ta sa wannan don kun gani illa ya kuce mata kiwo lafiya kadai bai ya zamanci bisa harkar eh, tattalin arziki ma shi kanshi a likitance idan aka yi katari aka samu wanda ya yi nisa cikin eh, amfani da miyagun kwayoyin nan akwai wani mataki da ake dauka domin cire masa eh, kwaɗayi ko kuma sha'awar ta'amali da miyagun kwayoyi akwai matakai jiya wanda ake dauka a likita ana a akwai magunguna da wanda ake sa ake iya ba mutum ya zamanto har ya kai wannan shi harkan kwaya ya fitar ita me kun san abu ne wanda yake eh, ba wurin mutum ne kadai ba har alun turkin mutum ya kamata a duba kakane kamata kai zama tunda in ma ka bari yanzu in koma cikin miliyoyi inda mutane ke abin ga wannan miliyoyi na iya san mutane me lalle a likita yana kama mutum lalle ana akwai abubuwa da yawa da ake ba mutum domin abin ne zuwa sauki wannan hakan ne haye kai ma wasu suna iya samu su bari tunda ka san likita mutane suna diban kawai magani kadai a likita ba magani kadai ke yi ba akwai an charge wannan ah, psychological wanda ake mutane wajen likita da yawa don ka yana kawo ah, ah, a ja hankalin mutane a ba an tura shi ana aiki ya ne ya kamata mutum na a hana shi eh, rayuwa da mutane wanda suke tare da wannan abubuwa. waɗanne dalilai ne ke bambanta miyagun kwayoyin da ke haddasa wa masu ta'ammali da su taɓuwar hankali da kuma waɗanda ke haddasa wasu cututtuka irin na cutar koda nan da ka bayyana. duka guda ne me yasa suke taɓa hankalin mutum fa sai ka in mutum ya sha wannan eh, mai da yake yi shine zuwa gaba abu ana yana taro na taro haya taɓa kwalwa shi kuma wancan wajen abin gani ake mishi fada da wannan kamar furudu eh, ne ake ake ɗauka mutum yana ɗaukan su yana ɗauka yau gobe ya gobe kun san abin abin eh, toxicity gare su kwarai kamar guba ce ana sha yau gobe ya gobe abin sai kai yawa shi yasa shi sa taɓa wannan abubuwa har su kai su samu mutum wasu daga cikin su ma wani kansar kenan kaga abin ya kawo kansar haka har kansar a hankali To masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu duba abin da wasu hukumomi ke yi game da shan miyagun kwayoyi a kasashen su. Yanzu a madadin Sula Momini Barma da Julie Leathers Gresham wacce ta hada shiri Ni binta S Yaro na ke muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwaya ko ba ta da kyau takan sa a lalace kwaya ko Lokaci ya yi na sharhin jaridan Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar Disney daya daga cikin manyan labaran jaridar Disney na cewa ƙungiyar kare hakkin bil adama a Najeriya sun yi ba da hukuncin kotun koli a kasar Netherlands inda take umartar kamfanin Shell da ke hukumar fetur a Najeriya da biya diya ga wasu manoma da ta gurbata musu gonakinsu. Jaridar Disney dai ta bayyana cewa shekara ta biyu da takwas ne wasu manoma guda hudu suka shigar da kara a kasar ta Netherlands inda suke neman kamfanin Shell wanda ke da shalkwata a kasar netherlands biyan su diya bisa gurbata musu muhalli lamarin da kuma ya hana su yin noma sai kuma jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran jaridar the nation na cewa shugaban muhammadu buhari ya sabunta katinsa na zama dan jam'iyyar apc da ke mulki a kasar a cewar jaridar the nation shugaba buhari ya sabunta katin nasa ne a garin daura mahaifarsa inda kuma ya samu rakiyar shugaban majalisar dattijan najeriya da shugaban jam'iyyar apc na rikon kwarya kuma gwamnan jihar yobe mai malawa borno da wasu gwamnoni da jigajigan jam'iyyar ta apc jaridar the nation je ta jiyo shugaban kasa na cewa daga yanzu babu wani batun kamun kafa daga abuja a jam'iyyar apc wanda ya cancanta ne kawai zai tsaya takara sai kuma jaridar the punch jaridar the punch ta ruwaito wani labari da ke cewa hukumar hana sha da kuma fataucin mugan kwayoyi a najeriya ndlea ta kama hoda iblis da aka kiyasta kudinsa ya kai na naira biliyan 28 a tasha filayen jiragen sama na murtala muhammad da ke iko a cewar jaridar the punch yanzu haka wata mata mai suna jenefa ta shiga hannun hukumar bayan zarginta da shigowa da hoda iblis da kudinsa ya kai na naira biliyan 21 kana kuma hukumar hukumar ta gano wani hodar ta iblis da kudinsa ya kai naira biliyan bakwai a wani akwati da aka aje a tashar filin jirgin sama wanda kuma aka shigo da shi ta kamfanin jiragen saman ethiopian airline tuni dai wasu mutane da suka hada da abubakar aliyu da ke ciko eze da emmanuel hanibuna da onora kelvin suka shiga hannun hukumar sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran leadership na cewa kowane gudunmuwa najeriya za ta samu daga shugabancin joe biden sabon shugaban amurka a cewar jaridar leadership tun bayan da ya sha rantsuwar kamun mulki ne dai shugaban muhammadu buhari da kuma wasu shugabanni a najeriya suka danga aikewa da sakon fatan alheri da kuma neman haɗin kai tsakanin najeriya da kuma ƙasar ta amurka shugaban muhammadu buhari dai ya yi fatan ƙasar ta amurka za ta ci gaba da taimakawa najeriya ta fuskar harkokin tsaro kare muhalli kawar da talauci da kuma bunƙasa tattalin arziki da cinikayya tsakanin ƙasashen guda biyu sai kuma jaridar da bangar ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar bangar na cewa akalla mutane goma sha bakwai ne suka rasu goma sha ɗaya kuma suka ji rauni a lokacin da aka samu wani hatsarin mota akan hanyar jaba zuwa ilori a jihar kwara babban jibrin murai amurka daga najeriya masu sauraro a dakaci sharhin murya amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka watan janairu muna ta ɗaya daga cikin abubuwan da suka faru mafiya muni a tarihin ɗan adam kisan kare dangi na holocaust wanda aka shirya don kawar da al'ummar yahudawa da 'yan nazi na jamus da magoya bayansa suka shirya ko da yake akwai fahimtar cewa kisan holocaust ya yi daidai da shekarun yakin duniya na biyu amma asalinsa ya faro ne tun gabanin hakan a hakikanin gaskiya farkon holocaust ya faro ne tun daga shekarar 1930 lokacin da jam'iyyar nazi ta hau mulki kuma gwamnatin jamusawa ta fara farautar waɗanda suke ganin ba su da kima irin waɗannan mutane galibi fararen hula an tattara su an ajiye su a unguwanni marasa galihu kuma an tura su zuwa yawancin sansanonin da ake bautarwa an harbe mutane da yawa an jefa su a cikin maka makan kabarbura a ƙarshen shekarar 1941 sansanonin da yawa sun fara aiwatar da kisan kiyashi. bayan haka a ranar 20 ga watan janairu na shekarar 1942 a taron da aka kira wansi conference shugabancin nazi ya yanke shawarar tsara aiwatar da hukuncin ƙarshe tsarin halakar da wani bangare na yawan jama'a a matsayin manufofin gwamnati mummunan aikin da aka yi wa yahudawa hakan ya kasance wani bangare ne na yakin duniya na biyu duk da haka an ware shi daga yakin jamusawa da ake a lokacin Tabbas hukuncin ƙarshen wanda yakin ya fi shi muhimmanci duk da tsananin buƙatar ma'aikata da kayan aiki a yakin babu wata dukiya ko ya kayayyaki da aka karkatar da su daga aikin sansanonin mutuwa. A ƙarshe hukuncin kisa ya haifar da mutuwar Yahudawa miliyan shida. Ba a taɓa yin irin wannan kisan ƙare dangi ba a tarihin duniya halakar da dukkan mutane a matsayin manufar gwamnati. Ranar tunawa da kisan kiyashi na ƙasa da ƙasa lokaci ne na tunawa da mutanen da a kashe a kisan na Holocaust. Ba wai kawai don girman matattu ba, amma har ma don tunatar da kanmu irin munan aiki da mutane za su iya aikatawa. Wannan wani abu ne da ba za a taɓa lamunta ba, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince a wata yarjejeniyar shekarar 1948 a kan karewa da hukunta laifukan kisan ƙare dangi. har ila yau a cikin watan janairu muna tunawa da waɗanda aka yi wa kisan kiyashi waɗanda suka biyo baya a cambodia da rwanda da bosnia da kuma darfur kamar yadda wani masanin falsafa ɗan ƙasar spain george santayana ya taɓa rubutawa waɗanda ba su iya tuna baya ba za su iya maimaita kuskuren da aka yi sharhin murya amurka na yau kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar amurka ni halima abdulra'uf da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum